kafin a abubuwan da muke tafa da su ga mahmud da kanin labarai to hawa yayin da falastinawa suka fara azumin watan ramadana kamar akasarin musulmi a duk faɗin duniya isra'ila a yau litinin ta kai wasu hare-hare a wasu yankunan gaza dakarun rasha a yau litinin sun ce sun dakile wasu hare-haren jirage mara matuka da ukraine ta harba a yankunan su koriya ta kudu za ta fara tura sojojin da suka kware a fannin aikin lafiya zuwa asibitocin kasar a yau litinin a wani mataki na mai gurbin ma'aikatan lafiya da ke yajin aiki kanun labaran kenan ganin yadda batun tsaro ke kara ci gaba da ƙazanta a najeriya musamman a arewacin kasar inda 'yan bindiga ke ci gaba da yin yadda suka ga dama na sata ɗalibai da sauran jama'a mun ji ta bakin wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kan me yake ganin ke faruwa ne a arewacin najeriya da batun satan mutane ya zama tamkar wani wasan yara a gaskiya abin dai akwai ban tsoro Idan shirin ya shiga jamhuriyar Nijar za a ji cewa hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar sun soke harajin kayayyakin da aka yi oda domin amfanin jami'an tsaro da na fada shugaban kasa da na gidajen manyan jami'an gwamnati. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da baban gida jibrin amma fa sai an gyara zama an sha kashen farko na labaran duniya. jama'a assalamu alaikum yayin da falasɗinawa suka fara azumin watan ramadana kamar akasarin musulmi a duk faɗin duniya isra'ila yau litinin ta kai wasu hare a wasu yankunan gaza waɗannan sabbin hare sun biyo bayan makonni da a kwashe ana wata tattaunawa da masar da amurka da qatar don ganin an cimma wata matsayin dakatar da buɗe wuta tsakanin isra'ila da mayakan hamas gabanin fara azumin watan ramadana matsayar da za ta hada da sako mutanen da hamas ke garkuwa da su a gaza sannan ita ma isra'ila ta saki wasu fursunonin palestinawa. The Muslim Holy Month arrives with ceasefire talks at a standstill, hunger worsening across the Gaza Strip. Wakilin kamfanin dillancin labaran AP ya ce watan na Ramadana na zuwa ne yayin da tattaunawa da ake ta neman cimma matsayi tsagaita buɗe wuta ta tsaya cik. Matsalar yunwa kuma take kara ta'azzara. wakilan hamas a tattaunawar sun faɗa a makon da ya gabata cewa za a koma teburin sulhu a wannan mako dakarun isra'ila sun ce hare-haren da suka kai sun hada da na sama da kuma na ƙasa a yankin khan yunis da sauran yankunan kudancin gaza dakarun rasha yau litinin sun ce sun dakile wasu hare-haren jirage mara matuka da ukraine ta harba a yankunansu su ma'aikatar tsaron rashar ta kara da cewa makaransu sun kakkabo jirage mara matuka guda hudu a yankin da ake kira bryansk sannan sun dakile wasu biyu a yankin oriol hada da wani a belgrade ma'aikatar tsaron ukraine ta fitar da wani sakon gargadi na hare-haren da rasha ke shirin kaiwa a yau litinin a yankunan ukraine da dama a kaikaice shugaban ukraine vladimir zelensky ya soki kiran da paparoma francis ya yi inda ce ya kamata ukraine ta samu kwarin gwiwar tattaunawa da rasha shekaru biyu bayan mamayar da rasha ta yi mata sakatar harkokin wajen amurka antony blinken ya kama hanyar zuwa jamaica a yau litinin inda zai haɗu da shugabannin yankin karibiya don samar da maslaha kan rikicin haiti da kuma buƙatar ganin an samar da kayayyakin agaji ga jama'a ƙungiyar ƙasashen yankin karibiya da ake kira caricom a takaice ta ce tattaunawar za ta mai da hankali ne kan ganin an samar da daidaito a fannin tsaron kasar da kuma bukatu na agaji da mutane ke bukata ƙungiyar ta jima tana ganawa da masu rawa da tsaki a haiti ciki har da firayim minista ariel henry don ganin an samu bakin zarar rikicin We are not calling on him or pushing for him to resign, but we are urging him to expedite the transition to Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Mila kenan yake cewa ba wai muna kira ga Prime Minister ya yi muramus ba ne, muna so ne a gaggauta samar da matakan da za a kafa gwamnatin da za ta tafi da kowa da kowa a ranar lahadi dakarun amurka suka kwashe wasu daga cikin ma'aikatan ofishin jakadancinsu a ƙasar ta haiti tare da tura karin dakaru don samar da cikakken tsaro a ofishin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kadan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Ganin yadda batun tsaro ke kara ci gaba da kazanta a Najeriya musamman arewacin kasar inda ko a kwanan nan sai da 'yan bindiga suka shiga wata makaranta a jihar Kaduna suka sace ɗalibai har kusan uku da rana kiri-kiri suke kuma ci gaba da yin yadda suka ga dama da sata ɗalibai da sauran jama'a. akan haka ne muka ji ta bakin wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum alhaji adamu makarfi kan me yake ganin ke faruwa ne a arewacin najeriya inda batun satar mutane ya zama tamkar wani wasan yara a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho. a gaskiya abin dai akwai ban tsoro kuma duk idna mutum zai lalubo amsa na wannan al'amura da suke faruwa masu kazanta na baƙin ciki sai ya rasa maya za a yi ya ba da gamsasshiyar amsa kamar yadda kika yi sharhi a ce da safe an ɗeba yara fiye da guda ɗari biyu ƙananan yara wannan al'amari ya kasa fahimtar da mutane wai mene ake ciki kamar yadda kika bada misalai wurare daban-daban kuma an ɗauki dogon lokaci ana wannan al'amari musamman arewacin wannan ƙasa gaskiya da wuya mutum kai tsaye ya lalubo amsar da zai bada idan an tambaye shi domin harkar tsaro dai wata abba ce wadda za mu ce hanki ne ka kau ga gwamnati domin duk gwamnati kowace iri akwai haƙƙi a kanta ta samar da zaman lafiya a ƙasa ta kare rayuka na al'umma da dukiyoyinsu musamman arewacin wannan ƙasa a najeriya gaskiya hajiya abin da zaran an tambaye mutum inda yana da kishin al'umma yana kishin ƙasarsa dole ma ya rasa me ma zai ce ya yi magana domin abin baƙin cikin ya wuce inda mutum zai ce wani abu to duk da haka dai akan ce harkar tsaro wani aba ce dole al'umma su ma su ba da iyakar gudunmosu ga jami'an tsaro ga gwamnati idan suna hoɓasan da suke domin a ga an ci ƙarfin abin ta ne za ka su ma suna iyakar ƙoƙarinsu su ba da gudunmawa domin a samu wannan al'amari ya tsaya cik a daina shi a samu walwala a ƙasar nan gaba ɗaya musamman arewacin ƙasa da aka fi samun wannan al'amari ya yi ƙamari za ka ga cewa misali wasu wuraren da aka shiga a irin wannan cin mutunci da cin fuska a kwashi mutane dinnan da yawa musamman makarantu za ka ga akan ce baya bai cika nisa da inda za ka samu kila a wata cibiya mazauni na jami'an tsaro musamman sojoji duk da dai akan ce wai suna da wata doka wadda wai in ba a ba su umarni ba dama su daga daga inda suke inda aka ce an samu kai a irin wannan al'amari ya kamata wata dokar ma in ma akwai ta kamar yadda ake yin bayani gaskiya a makarya ta domin rayukan al'umma ya fi ƙarfin a yi wasa da shi da dukiyoyinsu yanzu misali maɗauki kamar wannan wuri kuriga da aka yi magana kin ga za ki ga akwai wurare da yawa wanda yake mazauni ne na jami'an tsaro mun shiga wani karni na za a ce na'urori da ake amfani a hango waɗansu al'amura da za su ɓaci don a sanar ma a ci ƙarfin abin sai ga cewa an ce ana da su to wai me yake faruwa duk da irin wannan na'urori kullum a ce an ware kuɗi masu ɗimbin yawa To madalla Alhaji Adamu makarfi kenan a tattaunawar mu da shi sai a biyo mu shirin mu na dare domin jin karin bayani akan tattaunawar tamu. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Mahmud da ci gaban labaran duniya. ta koriya ta kudu za ta fara tura sojojin da suka kware a fannin aikin lafiya zuwa asibitocin kasar a yau litinin a wani mataki na mai gurbin ma'aikatan lafiya da ke yajin aiki likitoci masu neman sanin makamar aiki dubu sha biyu ne suka kaurace wa asibitoci ɗari don nuna fushinsu kan wani shiri da hukumomin ƙasar ke shirin aiwatarwa akalla likitoci masu tiyata ashirin haɗe da sauran ma'aikatan lafiya ɗari da tamanin da takwas za a tura asibitoci ashirin cikin tsawon makonni hudu a cewar ma'aikatan lafiyar ƙasar ta koriya ta kudu sai dai adadin sojojin likitoci da aka kira don taimakawa kaɗan ne daga cikin likitocin soji 2,400 da ƙasar ke da su darakta a ukraine mislav shanov ya samu kambun farko da ƙasar ta lashe a bikin oscars da ake karan masu ruwa da tsaki a fagen shirya fina-finai wacce aka yi a nan amurka sharnov ya lashe kambun ne da fim ɗinsa mai dogon zango mai taken 20 days in mariupol a ranar lahadi fim ɗin da ya yi duba kan yadda rasha ta mamaye birnin mariupol mai tashar jirage yayin jawabinsa na karbar karramawar da aka masa shanub ya ce ya gwammace bai lashe wannan kambu ba kuma a ce ba a yaƙi a ƙasarsa shanub ɗan jarida ne da ke aiki da kamfanin dillancin labarai na ap ya kuma ɗauki fim ɗin ne cikin kwanakin farko da rasha ta mamaye ukraine a shekarar 2022 mamayar da ta rutsa da shi da abokanan aikinsa a birnin na mariupol. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai jamhuriyar niger inda hukumomin mulkin sojan jamhuriyar niger din suka soke harajin kayayyakin da aka yi oda domin amfanin jami'an tsaro da na fadar shugaban kasa da na gidajen manyan jami'an gwamnati da dai sauransu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton na sulimu barma kafuwar majalisar cnsp da matakin soke kundin tsarin mulkin kasar nijar da wasu mahimman matakan da suka biyo baya a washe garin juyin mulkin da aka fuskanta ne aka zayyana a takardar da shugaban majalisar cnsp janar Chani ya saka wa hannu domin bullo da dokar da ke baiwa mahukuntan rikon kwarya dama kai tsaye su yi odar kayayyaki ko ba da kwangiloli da ayyukan da suka shafi ma'aikatar tsaro da fadar shugaban kasa da batun kula da 'yan gudun hijirar cikin gida sabanin yadda a baya doka ta wajabta bi ta hanyar tsarin nan na ba da kwangila a hukunce dan fafutuka mamba a kungiyar rotab muhammadu ciroma sami na cewa bai ga matsala ba game da wannan mataki misali yanzu a ba mutum kasuwa ta yaje je sau bindigogi ko wasu abubuwa ya kawo tsarin da zabi da hanyar da zabi da matakan da ake bi ba ɗaya suke ba da irin wanganan a ba mutum kuɗaɗe je ya so haci ko ya so cimaka ko ya so suga ya kawo a cikin ƙasa. sabuwar dokar ta kuma tanadi matakin sauwaƙe biyan haraji wa irin waɗannan kwangiloli a tsawon wa'adin mulkin riƙon ƙwarya shugaban kungiyar farar kula ta fcr sule umaru bai gamsu da wannan tsari ba hanya ce ta bana arziki hanya ce ta ai abun da an ka ga dama hanya ce ta a ba wannan ofishin tsaron ƙasa yuka da nama shi abun da ya ga dama shi gasa shi ci a can ba in ita wannan gwamnati ta ɗauki alkawarin cewa da za ta kula da dalar talaka za a sa dalar talaka inda ya ga dama batun sirrin tsaro na daga cikin dalilan da wasu 'yan kasa ke bayyanawa a matsayin wata hujjar da za a iya fakewa da ita wajen ɗaukar wannan mataki. Ba sabon abu ba ne, harkokin kare ƙasa ba harkoki ne wanda ake wasa da su ba, ko wasu labarai wanda ba a bada su kowa ya sani tunda makiya na ƙasa suna yin su ɗauki wannan labarai su yi amfani da shi kuma su cuta ma ƙasa. To amma reshen Transparency International a Niger a ta bakin shugaban ƙungiyar Malaman Manwada na da shakku kan ainihin dalilin shimfiɗa wannan tsari mai cike da rufa-rufa. ba a sa gida cikin secret defense ba a sa gina kamfani cikin secret defense ko makamai yau ba a iya sa cikin secret defense don saboda akwai cikin catalog akwai su musu internet da inda ka je kana gani ka yaƙi ma yau ana yin shi an direct mutane na gani a tele kenan a ce an ɓoye ma mutane wannan kishin kuɗi na jama'a a ce an kashe su cikin duhu yadda ake so ba kwanta eh ba ma jama'a adalci ba kamata ya yi ga doka a soke ta don sabida an ce an ɗauki iko saboda tsaron ƙasa kuma yau abin da ake yi shi ma mdn ne ya ma mdn a baya dokokin jamhuriyar nijar sun yi tanadin cewa ba da kwangilar da darajarta ta ta kai miliyan 300 na sefa wani abu ne da ya zama dole hukumomi su yi sanarwa a taron majalisar ministoci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 To Madalla an gaida Suleiman Mani Barma masu aruka da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a ƙara ta zama a saurari mu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinyo. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Shirin namu na yau zai mai da hankali ne akan sace ɗalibai 'yan makaranta fiye da ɗari biyu da aka yi a garin Kuriga da ke jihar Kaduna. To kowane mataki gwamnati ke shirin ɗauka domin gano wa'annan yara tare da dawo da su wajen iyayensu ga dai gwamna Sani. Tabbatar mutum Allah ya da ba yaro da zai bace Allah ya da. To su ma dai iyaye da kuma kuma al'ummar garin na kuriga sun tofa albarkacin bakin su kamar haka an so mu ya eh, mu ku ji tausayin mu ku ji kan mu ya Allah Allah shi kaɗai muka dogara da shi an zo an dauke an kashe faransu bal har gida haɗaka an hallaka shi bayan wata.